أعادني الله وإياكم <clears throat> وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت سكارة تبتا قال لا مألوك كنسلتي ميكوة ميكومي صلاتي لسلم وغسيين هلتا أني محمد shi da sahabbansa da iyalansa da mumulai waɗanda suka mutu cikin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a wacce ta dace da hudu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1448 mun haɗu domin ci gaba da karatunmu cikin wani littafi mai albata kitabu tauhid wallafar ashek al'allama al-mufti الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه yau kuma shine darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi insha Allah muna fasali da maliki magana akan taqdimul qarabin wal nuzur wal hadaya bil mazarat wal qubur wa ta'zimuha bawi da maliki magana akan bada kyaututtuka ko sadaka a wuraren da aka gina kaburbura abin da ya shafi mai da gurin wani guri na cika alkawari na musamman ko yin kyauta ga waɗanda suke kawo ziyara kaburbura da nufin wannan wani abu ne da ke kusantar da mutum zuwa ga Allah da kuma magana akan girmama kaburbura mun fara karatu a wannan fasali mun karkare abubuwan da malam ya yi categorizing har guda uku akan hani mabambanta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi akan abin da ya shafi kabari sai malam yake so ya nakalto mana maganan ɗaya daga cikin magabatanmu shi ne shekul islam asani ibn qayyim aljauziya allah maɗaukakin sarki ya ji ƙarshe gafarta mishi wanda malam ya ƙara buɗe abun yadda za a gane sosai da sosai <clears throat> malam ke cewa ƙwalar allamatu ibn al-qayyim ya ce babban malamin musulunci al'allama ibn qayyim al-jauziya ana cewa ibn al-qayyim ya tsaya a nan ne za a sama fiyin ɗin alif da lam amma ka cire alif da lam dole ka ce ibn qayyimil jawziya amma ka ce ibn qayyimil jawziya ba zai yiwu a faɗa haka شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يكي فلا أتكلم تاجن إغاثة اللحفان min masayid shaitan yake cewa wa man jama'a baina sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fil qubur duk wanda ya tattara abun da yake shine sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abun da ya shafi kaburbura wa ma amara bihi wa ma naha anhu in ka tattara abin da annabi sallallahu alaihi yayi umarni da shi game da kaburbura da abin da ya hana game da kaburbura wa ma kana alaihi ashabuhu da abin da sahabbansa suka rayu akai in ka tattara waɗannan bangare ɗaya ka zuwa ka tattara wa ma wa baina ma alaihi aktharun nas yau kun kuma ka kalli abinda mafi yawan mutane suke kai a yau mana ibn qayyim yana maganan nan tun a zamanin sa mana ibn qayyim ya bar duniya hijira shekara 751 yanzu barinsa duniya kusan shekara 600 da wani abu shi haka ba yau aka fara wannan a akan kabari ba ana ce to in ka hada da abin da annabi sallallahu alaihi da sahabbai suka rayu akai sai ka zo ka tattara abin da mafi yawan mutane suke kai a yau shi duk wanda ya tattara wannan ra'a ahaduhum mudaddan lil akhari to zai ga daya yana warware ɗaya ne zai ga abin da mutane suke kai yana warware karantarwar annai Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam yake munafiran lahu bi haythu la yastami'ani abadan za ga yana tunkura ne da babu yadda za su haɗu ba zai taɓa yiwa ba su haɗu umarnin annabi sallasan ya yi yayi gabas abin da ya umarni a kai game da abin da ya shafi mu'ayyar da za a mu'amalanci kaburbura ya yi gabas shi kuma abin da mutane zai ce game da kaburbura yi yamma zai ga babu yadda za su haɗu yace shi ma ne fara lissafa ce yace fanaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam salati ila alqubur ce manzo Allah sallallahu ya hana yin sallah ana fuskantar kabari kada ba wanda ke kabarin yake bauta ba amma zama kabari shine alqiblan ka nan za ka kalla kai sallah manzo Allah ya hana malai ce wa ha'ula'i yusalluna indahu amma waɗannan indaha amma waɗannan ƴan bid'an suna yi wa naha an masajid ya hana mayar da kabari wajen kabari ya zama gurin bauta wa ha'ula'i yabnuna 'alayha al-masajid su waɗannan ma suna gina masallacin a inda akwai kabarin ne intentionally wa yusammunaha mashahid sai su rinka kiran gurin kamar wani guri ne na musamman wani guri ne da ake zuwa a halatta na musamman yace mubahatun li buyutillah suna kwatanta su suna kaman competition suke da gurin nasu da annabi sallallahu ya hana da kuma gurin da shine masallaci ɗakin Allah da manzo Allah madaukakin sarki ya gana shi yace wa naha an an iqad as-surud alaiha annabi sallallahu ya yi yayi hani game da kunna fitilu a makabarta a sa fitilu a makabarta ya zama constant haka suke manzo Allah sallallahu ya hana amma wa haula yuqifuna alwuqufa ala iqal alqanadir alaiha amma waɗannan su har ma gidauna suke na kuɗaɗe sura sa wuta masu shawu a baza cikin makabartu da shi yace wanaha an wanaha an an tuttakhadha idan annabi sallallahu alaihi ya hana a mai da kabari wani gurin taro na musamman addini ko lokaci ba lokaci wa ha'ula'i yattakhidunaha a'yadan wa manasik amma waɗannan sun mai da kabari wurin taro na musamman sun mai da shi wani guri da za a zo a nemi kusanci zuwa ga Allah shine manasik ويسمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر suna taruwa a gurin kaburbura yadda ake taruwa idi sai ko sama ma da haka yace wa amara bi taswiyatiha manzo sallallahu alaihi umarni da ade asisi ta kabari kar a gina kabari yayi tudu da yawa kama rawa muslim fi sahihi an ibn hayyaj al-asadi kuma imam muslim ya rawaito a cikin sai littafinsa daga sahabi abul hayyaj al-asadi yake cewa qala li ali ibn abi talib radiyallahu anhu yake sai na ali ibn abi talib Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace mu ala ab'ataka ala ma ba'athani alayhi rasulullah yace shin zan aike ka ka je ka mun irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana ni ma in yi ba menene wannan aiki ce Allah ta da quratan illa qamasaha kar ka bar wani abu na mutum mutumi in ka gani a garin nan tun da garin musulmai ne fate sai ka ruguje shi wala qabaran mushrifan illa sawaitahu haka duk wani kabari da ya tudu da yawa ko aka gine shi ko aka shafe shi ko aka kaza karka bari sai ka rushe ka daidaita shi yadda kabari ya kamata ya kasance da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Ali yace irin wannan aikin manzon Allah ya aike ni kai ma Abul Hayyat kai ma ina aikan sai ma je kai irin wannan aiki sai sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu a kufa ya rayu lokacin da yake khalifa a gane yake wasi wafi sahiha aiban har ila yau a cikin sahih Bukhari daga Tumama bin Shushri wannan yake cewa qala kunna ma'a fudala ibn ubayd yace mun kasance tare da fudala dan ubayd a qurbi rum a garin rum an gane ku fatuwfiya sahibun lana sai wani wanda muke tare da shi muke harka karatu da sauransu tare da shi sai rasu to shi fudala sahabi ne Allah ya kare da a gare shi yace fa amara ta bi qabdihi wa suwiya sai fudala ya da umarni ya tsaya tsai wanda a kan kabarin sai da aka sise ta kabarin bai shudu da yawa ya wuce iyaka ba balle ayi maganar ginawa ثم قال باند هكا تيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها فقال Ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da sai ta kabari shi yasa ni ma na tsaya tsayi wanda ka a sai ta shi malam sai ce wa ha amma kaga wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi game da kabari go sai ce wa haula yubaliguna fi mukhalafati hadain alhadithain amma waɗannan yan bid'an sun kai makura wajen saba waɗannan hadisai tabbatattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويرفعونها عن الأرض كالبيت sai su ɗaga kabari ya yi sama yadda ka gida sai ce an gina ɗakin kiwon akuya ne ana mai wani ma gidan ne gaba ɗaya za a gina gina ɗaki kabarin na ciki kuma da sunan wai masu yin hakan sai su ne annabi ga umarnin annabi ya yi dama su kuma aikinsu ya yi hagu umarnin annabi ya yi gabas aikinsa ya yamma walake wa ya aqiduna alaiha alqubab su kukkulla abubuwan kayan ado a kan abubuwan su duka mishi aka ce Kubab? kamar kaman da abubuwan da ake kukkulla ka kaman ƙarya haka da ake aro da shi din nan haka za ga sun kuka su kawata gurin kowa da sunan kabarin wali to haka malai ci gaba da magana malai ce ila an kwala har inda malai ibn qayyim yake cewa tanzur ila hadha al-tabayun al-azim بينما شرعه رسول minan صلى الله ta وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه ما ليتي تنظر تكلي ila hada tabayun irin wannan bambanci da ke tsakanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya shara'anta abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya nufata na hani dai kamar yadda muka faɗa a baya game da abin da ya shafi kaburbura da kuma abin da waɗannan su kuma suka shara'anta ma kansu kuma suka nufata da abu shara'a manzon Allah sallallahu alaihi ya yi ya masu sun yi hagu duk wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akai game da kabari su kuma shi suke yi duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ko ya aikata tun daga wajen binne gawa ma suna su yayi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana daga murya in za a in ana tashi'i na janaza ana raka janaza su yan zamanin sun kirkiro ma suna ganin kamar ibada ne a ta ihu da la ilaha illallah ana tafiya da gawa haka ubannin manzalla hannun manzalla ya kama su abu da suke hagu an je makabarta yadda nai sallasan ya koyar a sa gawa a kabari yadda da yawa muke kuma haka ka kaga mu na malamin mu ce mu jefa gawa muke a kabari ba sa gawa ga za a zo da gawa sai a ije a gefen kabari sai a ɗauka sai a sauke a kabari ko ne ya sa ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya koyar da sahabbai sahabbai kuma koyar da mabiyansu har ya zo kanmu kuma abin da muke karanta rubuta ana shigar da gawa kabari ne ta wajen kafan gawa kuma daga shiga sai sashi a cikin rami ba ta gefen kabari ba kaga aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo namu yayi hagu namu yayi hagu aka zo kawo gawan a cikin kabari duk wanda a daren rinin ya sadu da iyalinsa haramun ne shiga kabari ya kagawa, ma ba la'akari da wannan a ce daren yau da muka waye gari yau an sadu da iyalinsa to duk wasu da aka yi da yau har rana ta faɗi sai za ka ci waɗanda ya halatta su shiga kabari sun su gawa su zalla yin ka je makabarta ce ne yake yi ma duk wanda ya san ya sadu da iyalinsa jiya da kar ya sauka a cikin kabarin nan kaga mu ba mu da wannan in an ka je sa gawa a cikin kabari waɗanda za su sa gawa a kabari su ne aka sunanta musu yin wannan addu'an bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko bismillahi wa ala millati rasulillah amma mu za ga kowa ne bismillah sai ga mu kaga murya kamar abin ko haka bane so abubuwan sai muka ije shi sa wannan suna cikin abubuwan da cewa za ga abubuwan mu sun gagara sai mu kasa sanin dalili a hatta ibadan ibadan da muke yi ya ta ban mutane manzon Allah Allah san da za a yi kuma Allah ya biya mana bukatun mu in har Allah yana son mu da rama an ka ka kawo ma Allah kuma bukatun ka sun biya to ka rinka kuka alama ce da ke nuna Allah ya yaye ka Allah bai bukatan ka shi sa ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bukatun ka na biya akwai ko ka rinka kuka ne wallahi Allah ya sa mu gyara to duk wannan abubuwa kaga karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawo mun hagu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yin nasiha a makabarta yana yin nasiha a makabarta amma irin yanda mu muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nasiha ne lokacin da ake ga lokacin da ake hakan kabari har a ta gawa ana gama ta gawa abin da yake faɗa shine istaghfiru li akhikum wa salu lahu tawfiq fa innahu al'ana yusalli su yadda suke janaza a lokacin ba irin namu bane Muka yi yanzu aka yi rasuwa sai ma an tabbatar an gama hakan kabari an shirya komai tukun za a yi sallah tafi da gawa su ko ba haka suke yi ba shi yanzu ana yi rasuwa kowa na nan za mu ga wanka a masa sallah a ɗauke shi a je makabarta haka je makabarta za a iya tukun a fara haka kabari a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗin da wa'azi ana haka kabari yana wa'azi har a gama haka kabarin a ta gawar a rufe ana gama rufewa shi ne sai kowa yin addu'a sai kowa ya ta sabon shi kun fahimta ku to muku gana mu ce an gama ta kowa yana kusa ku sha fara sha fara wa'azi to kuma kan lura na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi inda ana yin irin shi to ba zai zama ana dinna gawa ana musu ba ko gani ba sai zama ana binne gawa ana musu har a ta da jijiyan wurawa so da lokacin waɗanda ba su ba su harkar ba sa binne gawa su suna sauraron ne wa'azin manzo ake yi abubuwa da yawa abubuwa da yawa abubuwa da yawa Allah ya sa mu gani malai ce قال ابن القيم رحمه الله يتبع الشيء ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز العبد an hasrihi yace babu kokonto irin wannan abubuwa da ake yi game da janaza da jama'a da girmama kaburbura yana tattare da barna wanda babu wani wanda ya ce kididdige yawan wannan barnan yace summa aqada yazkuru tilka al-mafatih a malam ibn qayyim ya tiga da ambatan waɗannan sannan da da hakan ke jawowa ila an qala har inda ke cewa minha anna alladhi shara'ahu an-nabi صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستفاد وسؤال العافية له يتي أبنك النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أنك كما زيارة قبر برا وزال الله صلى الله عليه وسلم يشرع أنك يصور يعني زيارة قبر برا يرنك تنا ومتعني لاهرة فأن نوم ya zama wani nau'i na kyautatawa ga shi wanda ke kwance a cikin kabarin shine almazu addu'a ilahu sai masa addu'a wa ne alaihi da neman Allah madaukakin sarki ya ji kanshi wal istighfar wa su'alul afiya lahu da neman masa gafara da roƙon Allah madaukakin sarki ya fitar da shi daga dukkan wani nau'i na azaba sai fa yakunu zairu muhtiman ila nafsihi wa ila al a wannan halin sai zama shi wanda ya je ziyartar makabarta sai zama ya kyautata ma kansa wajen ya yi aikin lada kuma ya kyautata ma wanda ke kwanci a kabarin wajen ya roƙa masa gafara an fahimta ko wannan shi shine abin da musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yace fa qallaba haula al mushrikun al'amura. Ya ce amma waɗannan mushrikan sai suka juya al'amarin don kai ne ka je makabarta kai ma wanda ke kokari addu'a kan yi masa gafara kan yi masa rahaman Allah kan yi masa kukuta daga daga daga azaban Allah ko ba haka ba to su mushrikai sai suka canza abu suke wa aka su din suka mai da addinin ya zama aka zai upside down yake wa ja'alul maqsuda bi ziyaratil bi ziyara ashirku bil mayyit sai suka mai da manufan ziyartar makabarta shine yin shirka da wanda ke kwanta cikin kabari yace wa du'a'uhu wa du'a'u bih sai suka koma shi wanda ke kwance a kabarin ne ake roƙon shi ko kuma ake roƙo da shi a wajen kabarin za a ce ya Allah ka mana dan wani da ke kwance a cikin kabari ka an yi roƙo da shi kenan ko kuma a roƙe shi sai wannan ya sa wani kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce a kabarin sai kun kai ne ka amfane shi shi da ke kwance a cikin kabarin ko da yanzu kai ne kake da abin da za ka amfane shi da shi kai ne kake da bakin da za ka masa addu'a shi ko ba da abin da zai amfane ka da shi in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ce ko kun yi addu'a kun kira su ba su haka ba su ji ba Allah ce ko da kuma sun ji ba su yi amsa muku addu'an ku ba kuma ranar alƙiyama za su yi baran baran da ku za su yi ma Allah ba mu ba an ce ma Allah ba mu su to sai suka mai da abin haka yake wasu ali hawa'idihim shi suna tambayan suna roƙon bukatunsu ne a wajen kabari wastinzalul barakat minhu da wai suna so samu su albarka daga wanda ke kwanci a cikin kabari wa nasruhu lahum ala adai suna son wanda ke kwanci a cikin kabari ne ba su nasara akan abokan gaban su shi fa ya mutu fa yana kwanci yana buƙatar a masa addu'a amma an zo ne ake buƙa ake roƙon shi ce wa nahu zalika ga makamancin wannan fasaru musiiina ila anfusihim wa ila almayyit ko su zama muhsinina ila anfusihim wa ila almayyit suka zama musiiina ila anfusihim wa ila almayyit suka koma kuma suna cutar da kansu suna cutar da mamacin su sun cutar da kansu kuma sun cutar da mamacin da ke kwanci a cikin kabarin sai ma ne ce walau lam yakun illa bi hirmanihi baraka ma shara'ahu ta'ala min ad-du'a wa at-tawakkul alayhi wal istighfar la cewa da a ce ba akwai wani abu na albarka da mamaci ke iya ba wanda yake raye ko wani abu na amfani na addu'a da mamaci ke iya ba wanda yake raye da akwai da Allah madaukakin sarki da abin da zai shar'anta je a yi ne amma saboda babun ne sai Allah ya shara'anta cewa kar a yi an fahimta ku wannan shine maganan malam ibnu qayyim al-jawziyya a cikin igasatul ahsan malam bai kawo maganan duka ba ya yanyanke ina ba muhallin shi in ka ga yana sa dab dab dab yana muka tsakanin nan akwai wasu maganganu sai malam Fawzan ya ci gaba da cewa wa da wannan ne yattabihu zai bayyana maka أن تقديم النذور والقرابين للمزارات شرك أكبر جي بينا مكتوى بعد كوتبتك جزنت الدباكنشي أقول أبر ورا وأن الشركة تكون شركة ببا سببه مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أبن بيجاوشي شيني ساقا مشريا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحالة التي يجب أن تكون عليها القبوض an saba mishi wajen yanayin da kamata a ce an bar kaburbura su kasance Ba misali yadda aka yi kaburbura aka yi kaburbura duka iri a ba fifi ba nuna ba yi wani abu da zai nuna kan wani kabari a kan wani ba to da ba za a yi zamanin da wani zai zai tsammanin ai wana kabarin wana yana da wani daraja da ya kawata a nima sama da wane an fahimta ku sai ma yake cewa ah, من عدم البناء عليها نفر جني أكن كبري وإقامة المساجد عليها جينا مصلاتي هو دن إبادة أكن كبري لكي لأنها لما بنيت عليها القباب وأقيمت حولها المساجد والمزارات ظن الجهال أن المدفونين فيها ينفعون أو يضرون لكي لوكا شمدا أكا يجيني أكا جنا أكا يجيني أكا تاقباب دعوه أكن كبري aka yi guraren ibada a kan kabari ha wannan ya sa jahilai sai suka yi zaton cewa ai waɗanda aka binne a gurin suna iya amfanarwa ko suna iya cutarwa saboda shi jahili abin da yake kallo shine ƙyale-ƙyale. shi duk abin da fi kyau yafi ƙyale-ƙyale a gurin shine abu mafi daraja to wannan sai sa jahilai suke wannan tsammani cewa annahum yughithuna man istaghatha bihim suka yi tsammanin waɗanda suke cikin suna iya kawo ɗauki ma wanda ya nemi ɗauki a gurinsu wa yaquduna hawa'ija man man ilayhim jahilai suka ɗauka ai wanda suke cikin kabarin suna iya biyan bukatun waɗanda suka fara zuwa gare su faqaddamu lahum an-nuzur wal qarabin suka gabatar musu da kyaututtuka da sadakoki a wajen waɗannan kaburburan hatta farat awtanan tu'bad har ta da kaburburan suka zama gumaka abin bauta dun Allah ko ma bayan Allah wa qad qala an sallallahu alaihi wa sallam yake kuma tabbata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi addu'a yake cewa Allahumma la taj'al qabri 'idan watanan yu'bad ya Allah karka mai da kabari na ya zama gunki da za a rinka bautawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan addu'a cikin muwatta Malik da Imam Ahmad sai ma ne ce wa ma da'a bi hadha du'a illa li annahu sayahsul shay'un bi dalika fi ghairi qabrihi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an ba ba sai kin ya nuna mana cewa irin hakan zai faru a wasu kaburuwan da ba na shi ya fara da kanshi da ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yace la taj'al qubura ummati watanan yu'bad ce Allah karka sanya kaburuwan al'umma ta su zama gunki abun bauta to da wani zai ce eh to ai a cikin al'ummar nasa akwai keɓantattu ko mu keɓantattu ne ko haka bane amma sai da kai sai fara da kai Duk duk keɓantan ka dai ba ka kai manzon Allah ba to nashin yace karka sa ya zama gunki a bauta masa to kaga duk wani wanda zai zai bauta ma nashi sai kalle shi ya a kabarin kai da annabi shi da annabi ya ce nashin ma har Allah ya roƙa kar a zo a rinka bauta masa ko haka bane sai ma yake cewa a ah, wa qad hafala fi kathir min bilad al-islam ita kuma irin wannan bautan kaburburan ya faru a dewa daga cikin garuruwan musulunci yace amma qabruhu yace amma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad hamahu Allah bi barakati du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye kabarin saboda albarkan addu'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana qad yahsul fi masjidihi shay'un kal mukhalafat ce duk da cewa ana samun wasu abubuwa da wasu suke a cikin masallacinsa waɗanda suka saba ma shiryarsa min ba'adul juhal daga wasu daga cikin jahilai Awul al ko kuma wasu waɗanda ba su san da suke yi ba ce humna la yaqdiruna ala al wusul ila qabrihi amma ba sa samun ikon isa zuwa ga kabarin annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka li qabrahu fi baitihi wa laysa fil masjid da shi kabarinsa a cikin gidansa yake ba masallaci yake ba wa huwa mawqutun bil jibrani kuma shi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka masa katanga hawa hawa kafin zuwa masallaci katanga uku tsakanin inda kabarin manzon Allah ke zuwa inda kake ganin kamakin nan sai katangar asalin ɗakin na nana Aisha da aka buɗe su a ciki an sake yin mishi wata katanga a ba kuma akwai wancan katangar da kake gani an fahimta ku ko da wannan kofar da kake gani din za a bude ba kabarin za a gani ba wata katangar ce ita za sake bude wannan kofar sun wata katangar ce za ka sake gani sannan shi kuma katanga na biyu an yi katangar ne kuma an haka har ƙasa an haka mil masu yawa saura a shekarar 1940 wajen 1940 aka samu wasu 'yan shi'an iran aka ba su kungilan su bi kasa su je su sace gawon annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin kuma sun yi nisa da aiki tukun aka kama su a bainar jama'a gaba ɗaya aka kashe su wannan yasa sai aka sake yin wata aka sake yin wata kungan har ƙasa mil masu yawa wanda ba ƙaramin aiki bane mutum ya iya penetrating har ya shigo wajen an fahimta ku saka wannan da kake gani bayan an bude kofar ko za ga kabarin annabi wannan masallaci ne to ka san shi kuma kabarin manzo na yana gidan shi ne ɗakin na Aisha an fahimta ku malai ke cewa li anna qahrahu fi baiti wa laysa wa huwa ma'uqun bil jizran shi yace sai malai kawo baiti daga cikin nuniyan Sheikhul Islam Ibn Qayyim yake cewa استجاب رب العالمين دعاءه وحاطه بثلاثة الجدران yace ubangijin talikai ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taj'al qabri watanan yu'bad shi Allah sai ya sa kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayan katanga har guda uku aka kewaye kabarin yadda baka ma isa ka kai inda kabarin yake ba balle ka je kai abinda abinda ya hana Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah ya sa mu dace da alkhairi saka mu fahimci cewa yawancin abubuwan da mutane suke sabawa ne sa'a ma Allah ne sa'a karantarwar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na alam ka ta daga mu hmm. eh. mamaci eh. sun cutar da shi hanya guda biyu hanya ta farko sun cutar da shi wajen hana shi abin da yake bukata na addu'a yanzu bari mu aka misalin tambaye ka duk waɗanda ake musu wannan a wajen kaburburan su ka taɓa jin sun ce Allah ji kansu kawai suna gara sun ta ƙarfin mace ce Allah ji kansu haga sun cutu sun mace abin da yake bukata ne addu'a shi ne addu'a na farko ke na biyu cutar da su da suke na biyu Shi ne in lokacin da suke raye sun san al'ummansu suna irin wannan ba su hana su ba to duk abin da ake musu na wannan suna da laifi haka ne sallallahu ya tabbata kuma sun san mutanen mu ɗabi'an su kenan da nake raye ban hana su ba to war wasiya ni in na mutu kar amun ba to duk abin da aka yi yana cutar yana da su a fahimta ku wallahu a'lam an wa ko sa eh eh ba laifi ba ne don mutum ya je makabarta ya yi addu'a na gaba ɗaya kuma sai je kabarin wani wanda ya sani ya yi masa addu'a ba laifi ba ne ba laifi ba ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yi abinda maluma ke hanawa umuman shi ne. tun daga gida ka nufaci kabarin wani ne zai kai ni makabarta shi da aka hana ya zama tun kuma ka nufaci za ka je makabarta ne so da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu rinka ziyartar makabarta zai tana da mu lahira amma bayan ka je kuma sai ka je kabarin wani wanda ka sani ka masa addu'a ke ba wannan ku ba hana ba amma da sharaɗin ba shi ne da manufan da ya tashe ka daga daga gida zuwa zuwa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna yi ya sama an dai sallasa an binne in an binne mamaci za a ga sai ɗauki ko dutse sai ije a daidai wajen kan mamacin sai ce zan in gane kabarin ɗan uwana in lokaci to bisa da ke so a gane me yasa za su alama don a gane tura wannan aikin da suke na in sun zo ko an zo janaza ko kaza kuma za a ga mutum zai je wannan kabarin ya yi musu addu'a amma abin da ke shi ya zama shi ne tun daga gida kabari kaza na nufa zan